Ka ba ma wani wayan ka ya taimake ka ɗaukar da Allah. Kin gane ko yanda ake rance kawai shine na iya ni in ki saita man layi kawai in ƙara in yi rancen naira ɗari in kuma kin iya kawai in duba in sai gulo da ATM. Za ka iya yin rancen ka malam kana buƙatar yin rancen ka yin rance da Allah daga wata jihar ne kana kiran mu. Ina jihar Kaduna. A cakaran mu kuma da Allah a Kaduna? Wajen Rijana. Wajen gida da Allah? Wajen Rijana baki jina ne, ‘yan ne yau. Rij. Malam da Allah wannan Rijanan naka da kake fada, tana a giwa ne, so ba ne ko ku ba? a mu dalla kire na ma hankali na ce maki rijana ba ki san rijana ba an yi abuja birnin gwari kenan a uwar birnin gwari dalla hanyar abuja an ce maki